من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين na roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya kawo mu yau alhamis a rana ta biyu da muke karanta wannan littafin da yake fayyace mana aƙidun shi'a al’imamiya al'ifnai a shari'a yau 24 daidai ga watan safar na shekara ta 1438 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi daidai da 24 ga watan 11 na shekara ta 2016 miladiya. a jiya mun ji dai karashin bayanin a cidan shi'a game da humusi yau kuma za mu tashi a tambaya ta 160 da take cewa ma aqidatu shuyukhil madhhab shi'i fil bai'a ma ba a ma aqidatu shuyukhil madhhab shi'i fil bai'a me ƙidan shehunan mazhaban shi'a aƙidan shi'a game da zaɓen shugaba yi ma wani shugaba mu baya yi ma wani shugaba mu baya kamar yanzu misali shugaban najeriya allah ya ba shi shugabanci ya dace mu masa mu baya a gaba ɗaya ko mu masa tawaye bai cancanta ba misali a sarki na kasan saudiya shin inda yake inna a sarki salman ya cancanta 'yan kasan su masa mubaya'a su yadda cewa eh lallai ne jagoran kasan saudiya ko kuma bai dace ba duk inda wani sarki ko shugaba na wata ƙasa yake idan Allah ya sa aka zaɓe shi aka samu shugaba shi ya dace a masa mu mubaya'a a matsayin shugaba jagora ko a'a ko kawai sai mahaji kawai in ya fito shi ya cancanta kawai a haɗu a yi wa mubaya'a amma duk wani shugaba da za a masa mubaya'a fake ne ko kuma ya cancanta shi ne abinda wannan tambayan ta ɗari da sittin take bukatan amsa ina fata an gane ko to me aqidan su game da yima wani mubaya'a jawab amsa in ji malam mawallafa wannan littafin abdurrahman ibn sa'ad ash-shafi'i ya ce iftarau shehunan shi'a sun kirkiro wata magana wata kirkira da suka danganta ta ala abi abdullah ga abi abdullah shine hussein annahu kala wai ya ce wa hashaku alhalin atafau bai faɗa ba ya ce kullu rayatin duk wata tuta da aka ɗaga a duniyan nan turfa wanda za a ɗaga da sunan wannan tutan tana ƙarƙashin shugabancin wane a ƙasarsa ƙabla ƙiyamil ƙa'ini tun kafin fitowar mahadi ya yi to fasahibuha ɗagutun ha ɗagutun wannan ma'abocin tutan nan ɗagutu ne kawai ake bi duk wani shugaba da zai ce shine shugaba da zai jagoranci jama'a har a ɗaga tuta ba tutan nan eh tana kaɗawa yana tafiya ko a ɗaga ta a palace ɗin ko a masarautansa wannan mai wannan tutan ɗagutu ne wannan shugaban ɗagutu ne ɗagutu kuma shi ne ma'anan shi duk wani abin da ake bautawa ko wani tsari ko da ake bi ko wani tsari ko wani abin da ake bauta wanda ba Allah ba shine dagutu a wajensu. aka ce wa tawagitu kafiruna dagutan ma suna da yawa amma malamai sun ce wa ru'usuhum khamsatun manya manyan su dagutai guda biyar ne na farko al iblis iblis addai ila ibadati Allah shi iblis wanda yake kira zuwa a bauta ma wani Allah shine babban dagutu iblis ko shaitan na biyun su shine alhakimul mughayyiru li ahkamillahi ta'ala shugaban da ya zo ya share duk dokokin Allah subhanahu ta'ala da da ake aiwatar da su a kasa ko kuma alkali da yake hukunci da dokan Allah a matsi yayi kwana ya yi hukunci da dokan wani Allah sannan na hudunsu shine a allazi yadda'i ma'rifata ilmil ghaib mutumin da yake rayawa cewa ya san ilimin gaibi ya san abin da zai faru gobe ya san abin da kaza ya san abin da yake faruwa a abin nan sai waɗannan su ne al-shaitan al-hakim al-mughayyir abin nan sai na manta na biyar amma manya-manyan jigogin dai biyar to su duk wani shugaba zai daga wata tuta da matsayin shugaba har jama'a su masa mubaya'a su masa su zaɓe shi su masa mubaya'a cewa sun yadda da jagorancin shi a ƙasansu wannan mutumin ɗagutu ne tun da mahaji ne kawai ya cancanta in ya tashi ya zamanto shi ne kawai wanda za a yi wa mubaya'a a duniyan nan wannan maganar da suka faɗe ta ku duba arraubatu min alkafi arraubatu min alkafi littafin su mai suna rauba min alkafi wallabdu lahu mujalladi na takwas shafi na ɗari biyu dubu biyu da ɗari ɗaya da goma sha hudu kitabun raubati gashi nan hadisu nuhin alaihi salam yau ko nau'in na biyu akwai alghaibatu lin nu'mani littafin su na biyu mai suna alghaiba na nu'man nu'mani shafi na ɗari ɗaya da goma sha biyar babun a karkashin babin da maruwiya wanda aka ruwaito a ƙarƙashin babin fi mani da'al imamata duk wanda ya raya cewa shine jagora wa man za'ama annahu imamun wa laysa bi imam wanda kuma yake raya cewa shine jagoran jama'a alhalin ba shi bane wa anna kulla rayatin turfa'u qabla qiyamil qa'imu fa sahibuha dagutun duk wata tuta da aka daga wanda ba tutar mahadi bane mai wannan tutan dagutu ne a ƙarƙashin wannan babin za a samu A je kuma littafi na biyu eh, eh, na uku kai wasa'ilu shi'a mujalladi na goma sha ɗaya shafi na ashirin da uku wakalar mazin da rani har zuwa ƙarshe akwai sharhu usulil kafi sharhu usulil kafi mujalladi na goma sha biyu shafi na ɗari hudu da arba'in da bakwai wa asgaru fi man ya tahakamu kuma sun zartar da hukunci fi man ya tahakamu ga dukkan wanda yake kai koke-kokensa limahakimi ahali sunna ga kotunan ahali sunna yanzu da abu zai same ka ka kai uh, uh, koke-kokenka kotunan musulunci kotunan shari'a ko kuma in kana saudiya ka kai kotunan saudiya na shari'a wa na ahalus sunna wa wulatihim ko kuma ka kai koke-koken ka karkashin wani shugaba ina fata an gane menene hukuncin da suka zartar akan wannan ina fata an gane ko a ce misali wani abu ya same ka ka kai kara wajen sarki ka kai kara wajen hakimi ka kai kara wajen mai anguwa ina fata an gane ko ka kai ƙara misali shari'a ko suka ce manta hakama ilaihim duk wanda ya kai ƙara kotun ahalus sunna fi haƙƙin akan abin da yake gaskiya ne au batilin ko kuma akan ƙarya fa inna ma ta hakama ila tagut ya je ya kai ƙaransa ne a wajen ɗagutu ina fata an gane ko ya kai ka karansa ne a wajen ɗagutu kotun nan da ya je na ɗagutu ne wa ma yuhkamu lahu duk irin hukuncin da aka masa aka bashi in dai na haƙƙi ne kotu ya tabbatar masa da wani haƙƙi fa inna ma ya akuzu suhutan ya san haram ne haram ya karba wa in kana haƙƙan sabitan ko da haƙƙin nashi tabbatacce ne haƙƙin shi ne kotu ya ɗauka ya bashi ɗin ya dai karɓi wuta li'annahu hu bi hukumai tagut duk da cewa na ɗin ne haƙƙinka ne amma process da aka bi na har aka dawo maka da shi ta hanyar ɗagutu ne ta hanyar ɗagutu ne ina fata an gane ko wannan shi ne ga usulun kafi ku duba wannan magana a sharhi na uku can kudnon na uku usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na hamsin da biyu ku je wajen ku je al littabarasi littafi na biyu mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da hamsin da shida ku je tahzibul ahkam mujalladi na shida shafi na ɗari dubu ɗaya da ɗari hudu da tamanin da biyar duka wanda su ne suka wallafa suka rubuta haka ɗin wa qala imamuhum al-akbar al-khumaini babban imam ɗinsu al-khumaini wanda ya mutu a 80 ɗin nan mu'allikan ya ƙara yin ta'aliki game da wannan hadisin bi kaulihi da cewa laqad nahal imamu imamu mahadi yayi hani kwata-kwata wannan da yake koyin da har yau fa bai fito din nan ba ya yi hani kwata-kwata anin ruju'i wajen komawa ko kai ƙara ila hukamil jauri zuwa ga shugabanni azzalimai azzaliman shugabanni duk wani shugaba ko alkali duk wani kotu inda na musulunci ne na shari'a ne matukan ba imam na shi'a bane ko mahadi bai fito ba to wannan ana kiransu zaliman shugabanni to duk wanda ya ɗauki koke-kokensa ko damuwansa ya kai kara ila hukamin jauri zuwa ga azzaliman shugabanni fil sa'ilin hukukiya a matsalolin da suka shafi haƙƙin mutum awil jaza'iyya nahyan aman wato criminal abin nan cases ko kuma menene ko civil cases duk mutumin da ya ɗauke su ya kai su iri waɗannan kotuna na azzalimannin shugabannin nan azzaliman shugabannin nan to babu shakka ya yi hani hani hayan aman hani na gaba ɗaya kawai babu wani abin da aka yaddan maka ka kai shi gaban waɗannan da sunan a maka hukunci wa wannan kenan ya'ani yana nuni anna man raja'a ilaihim duk wanda ya kai karan shi zuwa ga waɗannan to faqad raja'a ila tagut ya koma tsantsan bauta wa tagutu ya bar Allah fi hukmihi wajen hukuncinsa wa qad amara Allah an yakfura bihi alhalin Allah ya yi umarni a kafurcewa ɗahut alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta abudu shaitana innahu lakum aduwwun mubin wa a ba wannan ba alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yud'auna alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi wa yuriduna an yatahakamu ila at-taghut alam tara يقولون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك آه، آه، ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا مبينا أو ضلالا بعيدا baka ga irin waɗannan mutanen da aka hane su wajen kai ƙaransu wajen koke sun na cewa sun yi imani da abin da aka saukar maka ya Muhammad amma ba sa so su kai kararrakin su da koke su a gabanka sun fi so su kai kararrakin su gun gumaka na taba ga muku kista da kuma dalilin saukan wannan aya mai albarka shine an samu wani musulmi ne a zamanin manzo Allah ya cuce wani ba Yahudi ya cuce shi ya kwace masa haƙƙinsa ba na nan ya san tabbas idan aka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙƙinsa zai fito duk da cewa shi ba ne ba musulmi ba ne amma ya san lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ba a zaluntan mai gaskiya a wajen shi suka je manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci cewa wannan haƙƙin na ba ne maza maza musulmi ne ya koma ya je ya bashi a wajen hanyar su ta komawa shi musulmin ya ce bai yadda ba shi a sake zuwa hukuncinsu na gargajiya wanda ake zuwa gaban gumaka haka suna sai bai hudu ya ce ya yadda suna kan hanyar su ta tafiya sai suka gamu da na umar sai bai hudu ya ce yawwa ba na umar na umar kaji kaji kaji kaji kaji kaji kaji har mun je gaban manzo Allah ma manzo Allah ya zartar da cewa wannan haƙƙin nawa ne mu je ya bani amma ya ce shi bai yadda ba sai an je gun irin na al'adansu na gumaka na gargajiya sai na umar ya ce masa haka ne ya ce musulmai musulmi ya ce haka ne haka ne eh kun je har wajen manzo Allah ya maka hukunci ta ce kai bai maka ba a je sai sai na umar ya ce yana zuwa da ya shiga ya ɗau takobi ya filla kansa ina fata an gane to shine maza maza sai aya ta kawo ma manzo Allah likes na cewa ga wannan mutum bai yadda ba alam tara ya muhammad ba ka gaba ilal lazina yasumuna zura ga waɗannan musulman da suke rayawa ce annahum amanu bima unzila ilaika su yi imani da dukkan abin da Allah ya saukar maka wa ma unzila min qablika da abin da aka saukar kafin kai eh? amma yuriduna an mu ila tagut sun fifita su rika kai hukunce hukuncen su wajen gumaka can fa yuridu an yakfuru bihi alhalin ni Allah na umurce su su kafirce ma gumaka wa yuridu shaytan an yudillahum dalalan ba'ida kaga munafiki ne a irin wannan zamanin dama can munafiki ne wanda ma walamma yadkhulul imanu fi qulubi to ka gani to shine dalilin saukan ayan ayan ta nuna wanda ya tashi a nan inna ya muhammad wanda kamar hukunci bai kai yadda da shi ba ga shi ya kama hanya za shi wajen guma shi kuma Umar yana ganin ai tabbas wanda ya kafirta hukunci manzo Allah kafiri ne ya yi dama ina fata an gane to su kuma su ne suke cewa su kuma kotunan ahalu sunna da na shari'a da zaka je ko ni shugaba musulmi ko ni alkali musulmi da ya san shari'a matukan ba mahadi ba ne to waɗannan kotunan su ne ɗagutun da wannan ayan ta hana aje kun ga shi kuma ai wajen gumaka ya tashi zai to inda suka juya shi kenan ina fata an gane ko Eh, fassara ta baɗini kenan kun za akwai zahiri da baɗini an kwana biyu ba a taɓo zahiri da baɗini nan ba to ga shi na irin wannan ah, ku duba kumaini ne wannan magana a littafin shi mai suna menene footnote na hudu can kasa al-hukumatu al-islamiyya al-hukumatu al mujalladi a shafi na 91 nizamul hukmi al-islami a ƙarƙashin wannan harimu ta tahakum haramcin kai ƙara raki da koke-koke zuwa ga kotunan azzalimai wai azzalimai a sunna kawai su ne wa yufti shiyuku shi'ati shaihunan shi'a suna sun ba da fatawa bi adami jawazil amal na wajen rashin halarcin yin aiki shehunan shi'a sun ba da fatawa ga mabiyansu wajen eh, rashin halaccin yin aiki na da hukumati ahli sunna sun hana sun hana mabiya suka ce bai halatta ba wani dan shi'a ya yi aiki a ƙarƙashin gwamnatin ahli sunna kamar irin su saudiya gwamnatin ahli sunna irin su kuwait irin su abinan duk wata ƙasa da yake mai jagoranta ahli sunna ne aiki a ƙarƙashin wannan gwamnatin misali a ɗauke ka aiki na zuwa ko a pilgrim board ko misali a ce education ko wani abu dai na gwamnati in dai jagoranta hukuman gwamnatin nan tsani na ahalus sunna ne sun hana illa bi shar'in sai da sharaɗi ɗaya one condition shine izmarul kaidi sai ka ɓoye wani kaidi ka shiga gwamnatin don ka rika makirce-makirce da zagon kafa eh ka yi conceiving menene makirci wa gwamnati da zagon kasa wa gwamnati idmarul kaidi laha ka ɓoye kaidi wani mummunan kaidi a zuciyanka wani ahaliha da su ahalus sunna wa nafsu shi'atihi kuma ka rika amfanan yan shi'a a ƙarƙashin gwamnatin kuma ita kuma kana mata zagon ƙasa da su yan gwamnatin wa illa in ba da wannan niyan ka shiga ba wa ka'a fi ma yu'adilu kufra billahi duk wanda ya aiki a ƙarƙashin gwamnatin ahlus sunna ba da wannan niyan ya shiga aikin ba don ya musu makirci don ya yi wa 'yan ƙasan makirci ya rika amfanan 'yan shi'a Koya matsayin nan da ya shiga na wannan aiki a karkashin su yu'adilul kufra billahi azim kam yana daidai da katoton kafurci wa Allah mutum tamkar ko ya kafurce wa Allah in ka shiga ba don makirci ba kuma don ka rika amfanin tsodan shi'a Bezon wannan suka kirkiro wata riwaya da za ta yi supporting wannan magana ba fa'azzaru riwayatin riwayatan suka samo wata riwaya ta ƙulu wanda take cewa an Sulaiman al-Ja'fari qala Sulaiman al-Ja'fari ya ce ƙultu li Abi al na samu Abu al-Hasan ar-Ridha daya imamin su kenan one of the imams akramaka Allah ma taqulu wace fatawa za ta bani game da fi a'mali sultan game da aiki a ƙarƙashin gwamnatoci na irin na ahalus sunna sultan ƙarƙashin wani sultan haka faƙala ya suleiman ya kai suleiman a fi a'malihi shiga ƙarƙashin waɗannan mutanen jagorancin shiga gwamnatinsu domin aiki wal'aunu lahum da taimaka musu a kan gwamnatinsu wasu ayu fi ijihin da kuma ka rika aiki don biya musu wata bukatu misali a ce kana aiki a karkashin fadan shugaban kasa ko gwamnatin saudiya misali a matsayin cook ko gadina ko kuma wani abu dai na taimaka ma sultan ko kuma aiki a karkashin gwamnatin su ta kowace fuska adilul kufri daidai yake da kafurci daidai yake da mai kafurci ilaihim ala al'amdi eh zuwa wajensu kuma musamman da gangan eh da taimaka musu sai dai ka shiga a bisa rashin kuskure ka shiga ilaihim ala al'amdi da shiga da taimaka musu da jajircewa da gangan minal kaba'ir yana daga cikin manya-manyan zunubai allati yustahaqqu bihin na wanda mai su ya cancanci shiga wuta ku duba wannan maganar su a tafsirul ayyashi mujalladi na ɗaya shafi na 264 litta suratul nisa'i ku duba wasa'ilu shi'a mujalladi na goma sha biyu shafi na ɗari ɗaya da talatin da takwas babu tahrimil wilayati wato babin haramta duk wani shugabanci ƙablal ja'iri ƙibalal ja'iri karɓan duk wani aiki ko kuma aiki a ƙarƙashin kowane irin ja'irin mutum illa mastusniya sai dai in abu ya kama wa qala imamuhum akbar al-khumaini babban imam ɗinsu da ya mutu ya ce idza kana zurufu taƙiyya, idan wato condition da yanayin da kake ciki din bai baka daman ka kauce aiki a ƙarƙashin su ba dole sai ka yi din to ka shiga da niyyar taqiyanci taqiya ko yawa ka shiga da taqiya nan kuma sai taqiya ka ka shigo talzamu ahadan minna bidukhuli fi rakbi salati wato idan abun ya kama dole ka shiga to ka shiga da niyan taƙiyanci, ka shiga cikin waɗannan eh, shugabannin nasu ka yi aiki to fahuna yajibu imtina'u an zalik in ba don haka ba in akwai daman da kawai za ka kauce ba tare da ka nuna taƙiyanci ba to ya waje ba ka kauce hatta law addal imtina'u ila qatlihi ko da din zai kai a kashe ka to kada ka yadda kai aiki tare da su ko da abun zai kai ga a kashe mutum illa an kuna fi dukulihi a shakli sai dai idan shigan shigan da za ka yi din akwai wata wata fa'ida da 'yan shi'a za su samu ta dalilin shiga kana wakiltan 'yan shi'a ne akwai wani abin da suke samu na amfani ta dalilinka eh, sai dai illa an ya kuna fi dukulin shakliyun nasrun haƙiƙiyun shigan shi in zai kawo wata nasara haƙiƙiya lil islami ga musulunci wal musulmina da musulmai su waye musulmun din shi su kenan kawai mislu misali kamar yadda dukulu aliyu ibn yaqin wani wani hamshakin dan shi'a ne aliyu dan yaqin da nasiruddin at-tusi rahimahumullah inji a wajen da nasiruddin at-tusi waɗannan waɗansu hamshakan yan shi'a ne makirai suka shiga cikin gwamnatin musulunci suka shiga gwamnatin musulunci suna kokari suna buɗe makiya suna buɗe ma yahudawa suna buɗe ma yahuda suna shiga suna shiga suna shiga suna shiga su kuma an yadda da su a gwamnati ashe suna ɗauko yahuda suna tusa suna ba su like har ya zamanto suka bawa makiyan Allah dama penetrating a cikin gwamnatin irin na musulmai na daɗin nan har da aka zo yaƙi sai ga su kawai suka ci nasara kan al'umman musulmi wannan ku duba al-hukumatul islamiyya shafi na 147 wannan shine abinda fatawansu kenan ga in ba da zagon ƙasa ba ne da cutarwa da makirci da wani abin da ka gan shiganka zai amfani ɗan shi a karka shiga matsayinsu ke tambaya ta 161 tana cewa hal ya juzu li ahadin mina shi'ati shin ya halatta ga wani daga cikin 'yan shi'a an yi bayi a ahadan ya yi mubaya'a wa wani ɗaya min umara'il musulmina daga cikin shugabannin musulmai ƙabla kuruji ka'inihim matsum kafin fitowar mahadinsu da ake zaman jiran shi har yanzu yanzu misali duk shugaban da ya fito a nan an masa mubaya'a ce mun yadda kai shugaba ne ina fata an gani shugaba abin ah, malik abdallah na saudiya da ya rasu salman ya hau an masa mubaya'a ko ba haka ba to ya halatta a duk ƙasan da ɗan shi'a yake misali idan aka samu shugaba wajen ya halatta ya masa mubaya'a jawab ita ce amsa innan nususa dukkan nasoshi da maganganun da yarwiha shuyuquhum wanda shehunan yan shi'a suke ruwaito su daga limaman su innan goma sha biyu tad'u kulla shi'iyin suna kira ga kowane dan shi'a منذ أكثر من أحد عشر قرنا من أحد عشر tun sama da karni goma sha ɗaya da suka wuce Ƙarni goma sha ɗaya shehunansu sun yi gargaɗi sun kira mabiyansu cewa Allah yu bayi ali khalifatin min khulafa'il musulmi kar wani ɗan shi'a ya yi mubaya'a ga wani khalifa daga cikin khalifofin musulmi illa ta ƙiyatan sai dai in ya kama dole to sai ya mai mubaya'an ta hanyar mai taƙiyanci ta hanyar taƙiyanci kun san taƙiyanci ko yin abu a zahiri saɓanin abin da ke zuciya suka ce duk wani mutumin da ya kuskura inda ya ɗan shi'a ne ya yi mu mubaya'a ga wani khalifa cikin khalifofin musulmi ya ji jibu alaihim ya waje ba a kansu an yi jaddidul bai'a su sake jaddada mu su ga mahadi domin mubaya'a in sun dai sun yi wa mahadi mubaya'a ta gaske shi shine imam ɗinsu mai zuwa to bai dace su yi ma wani kuma khalifan musulmi a yanzu a duk wanda yi ma wani khalifan musulmi a to mubaya'arsa da yi wa mahadi ta ɓaci sai ya zo ya sake jaddada sabuwar kalmar mubaya'a lilka'ini kuma kulla sabahin kowace asuba duk wayewan gari da asuba sai ya zo ya jaddada mubaya'arsa ga mahadi za mu ji irin kalmomin da za a yi amfani da su saboda haka duk inda suke yan shi'a duk ƙasan da suke ba su yadda da shugaban wannan kasan shugaban su bane no no no ba su yadda da tutan wannan kasan da ake ɗagawa cewa tutan su bane haka suke ka'idan su kenan ba su yadda ba ba za su taɓa karɓan command ko wani umarni ko bin wata doka ko cewa wata dokan ƙasan tana aiki a kansu no ba ruwansu da wannan suna jiran fitowar mahaji kawai sai abin da imam ɗinsu ya faɗa musu yana cikin nan amma wani imam nasu ne zai ba su command from far ina fata an gane ko ba sa yadda da dukkan wani tsari na ƙasan saboda sun ɗaga tuta tuta ta yi ta ɗagutu a wajensu ba tutansu ba ne wannan shugaban ɗagutu ne a wajensu haka za ka ina fata an gane ko uh, wa min ad'iyati shuyukhihim daga cikin addu'o'in da shaykhunan suka ba su su rika yi akwai du'a'ul ahadi addu'an ɗaukan alkawari addu'an ɗaukan menene alkawari kamar yadda wata irin rantsuwa za a zo ka yi wafihi ga yadda addu'an ɗaukan alkawarin mu baya a ga mahadin yake Allahumma ya Allah Ubangijina inni ujaddidu lahu ina ƙara jaddada masa shi mahadi fi sahibati yau mai haza a safiyar rana ta ta yau wa ma'ishtu fihi min ayyami da kwanakin da na rayu a can in pass a cikinsu ahadan na ɗauki alkawari wa akdan da yarjejeniya wa bai'atan da mubaya'a lahu ga shi mahaji fi unuki mubaya'arsa da yarda da shi da alkawari yana wuyata la aqulu anha ba zan taɓa kaucewa ga mubaya'ar ba wala azulu abadan ko ba zan taba gushewa ba ina mai mubaya a gare shi har abada wannan duk ranar asuba za a zo a yi shi yadda ka san azkar ka san azkar na safe da na yamma haka za a zauna a yi wannan اللهم إني أجدد له في صبيحة هذا يومي هذا ya Allah ina ƙara jaddadawa a safiyar rana ta ta yau din nan wa ma istu fihi min ayyami da kwanakin baya da na rayu a cikin su can in park na ɗauki ahadan alkawari wa akdan da yarjejeniya wa bai'atan wa mubaya'a na ɗo na rataye ta a wuya na yau la aqulu anha bazan taba tube ta ba wala azulu bazan taba gushe ba ina tare da mahadi abadan har ranan abada har abada dole wannan alkawarin da mubaya'ar ku duba mafatihul jinan littafin su mai suna mafatihul jinan shafi na 538 zuwa 539 du'a'ul ahadi al'addu'an ɗaukan alkawari Ka ina ji ko musulunci kake in kace dai ashadu a aka haife ka dai a an Allah ilaha illallah kullu ai ba haika zo ka ka jaddada ba ina fata an gane ko ai ko din annabi da sunnansa ai ina jin babu ne alƙar da kullu sai ka zo ka zauna ka ka ƙara jaddada cewa kana tare da annabi ina fata an gane haka za ka wa sababu zalika me dalilin da yasa ake lizinta musu su rika jaddada alkawarinsu suna renewing din alkawarinsu da mubaya'ansu ga mahadi shine ma qalahu shaykhuhumul mu'asir akwai shaykhin na wannan zamanin na yanzu mai suna Muhammad Jawad muhniya da abin da yace fa mabda'u ita ka'ida doka ta shi'anci la yanfasilu bi halin baya taɓa rabuwa ta kowane hali an mu'arada fil hakim wato wajen wajen kullum menene mu'arada fito na fito da duk wani shugaba idza lam tatawaffar fihi shurut wa hiya an wal hikmatu wal afdaliyya su har abada suna opposing in duk wani shugaba ka'idan da aka gina ita aqidan walaya kenan ba ta gushiya kullum tana opposing suna saɓanin duk wani shugaba matukan waɗannan sharuɗa ba su haɗu ba nasti da alhikmatu wal afdaliya da cancanta wa min huna kanu yumathiluna al-hizb al-mu'arif shi a duk inda suke suna wakiltan alhizba duk wata eh, ƙungiyarsu wanda take almu'aridu dinan wanda take eh, saba musu addinance wa imanan a imanance ba sa tare da ita ku duba kudnan na hudu a shi'atu wal hakimuna shafi na 42 shurutul imama li muhammad jawab muhammad mughniya mutawaffa سنة 1400 tambaya ta ɗari da sittin da biyu mata ya juzu shi'iyi yaushe ne yake halatta ga ɗan shi'a al'amal ya je ya riƙa aiki lada kulafa'il musulmin a ƙarƙashin shugabanni da khalifofin musulmi yaushe ne mun ji haramun ne an hana amma yaushe ne in ta kama dole zai yi ɗin قال Imamu imam الخميني akbar al-kumaini babban imam din su kumaini ga abin da yace tabi'iyun an yasmaha al-islam bid-dukhul fi ajhizati al wato wannan ya kama dole musulunci ya rika shiga cikin menene cikin ajihiza cikin abin menene za mu ce eh, ajihiza kaman security security ko kuma cikin duk wani sako-sako-sako na gwamnati duk wani bangare na gwamnati ya kamata wato ya kama malalle a samu kowanne ya yi penetrate ya rika shiga ɓangaren misali aviation a same su dole a samu wanda za su shiga wajen ɓangaren soja dole a samu wanda za su shiga wajen ɓangaren ss dole a samu wanda za su shiga wajen ɓangaren yan ah, kasuwa dole ɓangaren abin eh, gwamnoni dole chairman dole yan abin ah, ambassadors menene kowane sako ya kama dole a samu wakilci waɗansu daga cikinsu su rika penetrating suna shiga a nan cikin am na gwamnati kowane bangare kamar mu ce bangaren shugabanci bangaren eh, majalisu bangaren menene security arms na gwamnati bangaren kotuna ko ina suka ce wannan ya kama lalle a shiga waɗannan wuraren idza kana alhadafu amma kuma ne yace idan manufan mai shigan alhaqiqi idan manufan mai shigan na gaskiya min wara'i zalika huwa al-hadd min al-zalim wato shine taka wa azzalimai burki ya kamata a shiga aw ihdasu inqilabin ala al-qa'imina bil amr ya kamata a shiga. idan suka shiga da niyyar su yi su yi su yi ku su yi juyin mulki su juya al'amarin su su kwace to ya halatta yan shi'a su shiga kowane bangare na gwamnati in ji Khomeini ba don aiki ba ba don samun kuɗi ba domin azzalimai ne amma idan aka shiga da niyan a yawa a samu juyin juya hali ma wannan gwamnatin to ya waje ba a shiga ina fata an gane idan suka yawa a soja sai a samu juyi idan suka yawa a 'yan sanda a aika sai a samu juyi idan su ne majority abin a senate abin sai a samu juyi idan kuma sun shiga gwamnati menene duk shiga da za ta zamanto taka wa azzalimai birki da juya azzaliman a kwace mulkin daga wajensu ya wajaba bal inna zalika dukula yakunu kad yakunu wajiban kai shiga ma don wannan manufan mawajibi ne da in kun lura a nan kaban da da aka tashi shi'a na farko farko da ake brother da ana fito gwagwarmaya ne kai ana ce yaƙi da ɗagutu yaƙi da ɗagutu ba a shiga ɗagutu in ka shiga har ma menene masu karatu ma suka fara yaga certificate suka fara withdrawing daga makarantu in kun tuna yanzu ai shuru kuma aka yi an koma karatun gadan gadan wannan ake son a tabbaka wannan manufa ake so a tabbaka a shiga ko ina yau da gobe yau da gobe a samu menene juyin juya hali a kori azzalimai daga cire hannun azzalimai daga ragamar mulki walaisa inda na fi zalika khilafun babu ma wani mai saɓani akan wannan dan shi'a inda za a shiga dan wannan halin bismillah ba ma mai saɓani ba saɓani akan wannan ku duba wannan bayanin a littafin kumaini mai suna al-hukumatul islamiyya shafi na ɗari ɗaya da arba'in da bakwai sabilu tashkili hukumatil islamiyya wato hanyoyin hanyoyin kafa gwamnati ta musulunci tafhirul marakiz diniya da tsarkake wurare na addini a ƙarƙashin wannan babin za a samu wannan bayani shine manufa a shiga rika zagon kasa a shiga rika zagon kasa a shiga rika zagon kasa saboda haka ba abun mamaki bane kaga kuna sojoji ku samu ana bada leakage ɗin ana ba da sirrin ku ga gashi gashi gashi komai naku ba abun mamaki ba duk irin waɗannan saƙa da ƙwarƙwata haka su shiga duk suke kawo wannan wakala ya ci gaba da cewa shi kumaini idza kanat zurufu taqiya idan yanayin taqiya ta kama talzum ahadan wanda za su tilasta ma ɗaya daga minna ɗaya daga cikin mummuyan shi'a bidduhuli ya shiga fi rakbi salatin shi ma ya shiga jerin masu mulki cikin masu mulki fahuna ya jibul imtina'u an zalika wato eh, wannan wajibi ne a hannu daga wannan idan sai da taƙiyanci hatta lau adda imtinau ila qatlihi ko da hannuwa ya shiga din zai kai da kashe shi bai dace ba ya shiga haka kawai bai dace ba illa an ya kuna dukuluhu shakliyu sai dai idan shigan da zai din yana ciki ne da sunan yana ciki amma kuma yana aiki ne wa 'yan shi'a ko shi'anci illa an ya kuna fi dukulihi a shakli nafrun haƙiƙiyun zai tabbatar da wata nasara shigan shi zai tabbatar da wata nasara ga musulunci da al'ummar musulmai bi ma'ana shi'a kenan kamar yadda dukulu aliyu bin yaqin da nasiru dini tusi suka abin nan ka duba almasdar sabiq al-hukumatul islamiyya shafi na 147 wa qala shaykhuhum al-mu'asif shayhin su na wannan zamanin abdul hadi al-fadli yace inna tawti'ata wato yin wata shimfiɗa li zuhuril imamil muntazar domin bayyanan wani imam ya kamata a rika a rika wani wakil irin shimfiɗa shimfiɗa na preparation na zuwan mahadi na sha biyu ɗin nan dole a rika waɗansu ayyuka ayyuka ayyuka waɗansu shimfiɗa haka domin da tanaje-tanaje domin fitowar imam ɗinsu na goma sha biyu mahadi ta kunu bil amali siyasi suka ce wannan dole ya zamanto ta hanyar siyasa duk wani aiki da ake so a cin masa da waɗansu aikace-aikace da ake so a cimma buri a rika yin su a samu sharen fage wanda za a yi su a matsayin sharen fage da zuwan imam ɗinsu dole sai ta hanyar siyasa hanyar shiga siyasa siyasa an tsariki isaratil wa'ai wajen wato a rika publicizing ɗin aƙidar da kuma ƙarfafa mutane ana shiga ana wayarwa mutane kai su karbi shi an ci su karbi su samu ana suna da mabiya majority idan aka zo zaɓe ko wani abu din nan ya zamanto su ma suna da mutane da yawa wal qiyadatu bi thawratil musallaha to daga nan idan aka shiga sai a zo a yi revolution ta hanyar makami hanyar makami fito na fito da na makami dole ina fata an gane shine al-saura al-musallaha a samu revolution ko tawaye na menene na na na daukan makami a yi wa gwamnatin tawaye ta hanyar daukan makami ku duba footnote na uku a can fi eh, fil intizar intizar imam ayyukan da ya dace a rika yanzu a matsayin dakun zuwan na kamar in shugaba zai zo ai akwai ɗan waɗansu ayyuka da za a yi ko misali hanya idan akwai ramuka galo a sa ɗayar gireda ta ta ciccike su a gyara nan a share nan a share nan suka ce to dole sai an yi sharan fage nuna alaman tarban zuwan mahadinsu kar mahadi ya zo ya tarar da su ba abin da suka yi ya kamata su yi clearing ɗin abubuwa ta hanyar shiga siyasa hanyar shiga siyasa idan suka yi karfi a siyasa to sai kuma a samu bore da tawaye ta hanyar ɗaukar mai makami to nan kaga an yi wani abu kenan shi kuma mahadi idan ya fito sai ya samu waɗansu abubuwan duk already ma an yi masa <laughs> ina fata an gane ko ku duba footnote na uku fintizarin eh, imam sunan littafin kenan fintizarin imam abin da ya dace a yi wajen dakun zuwan imam mahadi shafi na saba'in da abdulhadi alfadli ku duba wai al-ustaz ustaz ne shi ma bi ihda jami'atin mamlakati sabiqan wa ɗaya daga cikin jami'o'in mamlaka wace mamlaka uku ba su ce a saudiya ba akwai al-mamlaka al-urduniya al hashimiya su ma kingdom ne duk wata ƙasa wanda yake kingdom ne kingdom ne ana kiranta al-mamlaka to ba su faɗi ta saudiya ba ne akwai jordan ita ma al-mamlaka al-urduniya al hashimiya ana kiranta haka eh, akwai lebanon akwai su abin nan haka wannan shine abin da su ɗin suke ah, suke kira ga su mabiyansu ɗin a shiga ɗin insha Allah baraka ta'ala tun da an kira sallah lokaci ya yi za mu tashi a mako mai zuwa ina jin mako mai zuwa cikin kwana biyu din na watakila mu karkare littafin ba zai karkaru ba hmm? eh, eh ba zai gabu ba eh, saura falle biyar shafi goma ke eh, tambayan da za mu tashi a kanta ita ce ta 163 shin a tarihin shi'a akwai kasan da suka yaƙa su suka kwace kasan kafirai da aka ce sun taɓa ƙwata su yi konkarin ɗin kafirai sun kwato ta babu a rayuwa ita ce za mu tashi a sati mai zuwa in ka bi fitina dai kafashen musulmai ne kawai amma a ce su yi face to face da wata ƙasa ta kafirai sun yaƙi da ita sun kwato kasan babu duk inda ka ji dai ƙasan musulmi ne da za mu ji abun dalla-dalla da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a makon da zai kamar yadda nake jaddada da littafin da za mu sa shine hukbatun minar tarih hukba minar tarih